فصل صلاة صلاة الصحيكم wato sallar tafiya sunna wato rage sallah wadda a raka a hudu ta koma biyu lokacin tafiya tafiya wadda ta cika sharuɗa sunna ce mai ƙarfi kun fahimta ko فقد حدث يرشدنا إلى أن أنها ليست عظيمة لأن مسألة الصدقة غير سنة صدقة تصدق الله بها عليكم فقبلوا صدقته wato wannan rage sallah wato sadaka ce Allah ya ba ku karba gane cewa sadaka ce ya nuna kenan ba farilla bace ba ba farilla ne ake tilas ne sai mutum ya yayi yayi abin nan ba ya cika ba sai yayi kasar ba amma niyya ce abin nan sunna ce mai karfi sannan ya ce walaha sababun wace ra'id tana da sababi wanda yake wato sai wannan sababi ya samu sannan za a yi ta ba kowa wanda ya ga dama ya yi ba kuma tana da sharuɗa waɗanda yake za a kula kamin a yi su wa mahallin kuma akwai wurin da ake yin ƙasaru ba amma sababu hafa kullu safarin tawilin wato dukan tafiya mai tsawo ita asababin yin wannan ƙasaru wa huwa arba'atu burudi shine burudi hudu menene burudi wal baridu abinda ake ce ma barid arba'atu farasa farsahi uku kuma hudu wal farsahu salatu amyalin abinda farsahi daya wato mili uku wata uku sau hudu sau hudu nawa kenan arba'in da takwas in an kai mil arba'in da takwas na larabawa to abin nan kasar ya kama mutum ah, ko kuma wata um, waɗanda masu bincike sun daidaita wannan mil arba'in da takwas da mil hamsin da biyu kamar yadda yake cikin wani littafi wato hamsin da biyu na turawa domin na laraba ya dan ɗan in ya kai hamsin da biyu to sai a yi ƙasar eh. eh ana iya yin ƙasar can eh, da hamsin da biyu ne ko da yake yanzu ta domin wato mahi ƙararci mahi ƙararcin abin nan ƙasar talatin da shidda eh, arba'in da takwas wato bisa ga cewa babu kuskure kun gane hmm. a tafiya an ka ce a tafiya in dai za ka yi tafiya ko da akan jirgin sama ne in dai ta kai kasar za ka yi kasar wanda ya gaji zariya hmm. shin a zarba ta sami shi sai na dawowa eh in dai ya tsaya can ya yi kami ya iso gida zai yi amma ya iso gida sai ya cika

kilo tamanin domin a nan abakuwa mutum ya zai abakuwa akwai kilo tamanin zai gai eh? kilo tamanin mil hamsin ke mil hamsin eh. ke eh. na nan da da kilo daga kaduna kana magana Allah ta ne kilo daga kaduna wa'a daga d'a inda wasu ne o saba'in da biyu zuwa zare daga nan to na yan sanda na al'adar mutanen kaduna fa shi da nan ne da shi kenan daga nan gidan malam a مختصر من درجة ثلاثة في ستة عشر هذا بيان للمسافة التي تكون سببا في القصيدة nan bai magana domin bai da ko gobe in Allah wani ya tuna min tun da kalin lokacin karatu eh hmm. ne daga gashi nan ta zai magana a kai to sannan ya ce walmilu alfazira wato maya zira'i dubu biyu kamu haka وهي ستة عشر فرسا شين تفيا آه، كنان هي قوم شاشدة وهي ثمانية وأربعون ميلا شين ميل أربعين تفرس to saboda haka na أربعة أشار للأول بقول أن يكون للسفر وش آه بمكتم با وهي ستة عشر فرسا كمية هذا سوى ما كمية بالأمس ثمانية وأربعون ميلا قاتل من ذنب ثلاث في ستة عشر هذا بيان للمسافة التي تكون سببا في القصر إنا تنا بوجزا أبنا كو كويتا كويتا دامونا Hmm. <laughs> matuƙa ba ta faɗi ba saura raka'a biyar rana ta faɗi ba kai alkai asar ba duk sai kai su lai domin a zahara kudu saura raka'a guda da saura ka gane kamar in ka fara fita tun da abin nan kai ta jari jarin kayan tafiya ba kai ta faɗi ta kashe ta duk ƙasar za ka yi in ta riga ta fara su duka ƙasar za ka yi in kuma saura raka'a guda ko saura raka'a biyu Eh, ko uku wannan sai a zahar asaru da asar suka fita. Eh. Eh. kana son karatu nace ma karatu abin nan koyon addinin sha bane karatu ko ba zama abin nan dogon zama ne ba mai iya zuwa ma karatu ɗaya rana in ba Allah ya yi nufin wannan ka ga abin nan rayuwar mu duk karatun ne muke ta yi saboda ka in kana son karatu kan sai ka niyyar zama ba a yi a koma ba ne ta wannan duk inda da kai shi ne karatu duk ɗaya ne daga nan da bauchi da kowane wuri duk abin nan iziya ka karanta ta ka iya addini za mu ci gaba hmm. Kuma abin hadari ta yi sannan mutum ya tashi amma bai sanna ba ya fara tafiya hmm. an ka ce ko da rana ta ba ma ta yi ba har ta wuce sai na ta fari duk sai kai su kasaro ko da ka yi laifin jinkirtar da sallah wannan daban amma dai yadda za ka yi ta kasar za ka yi ka gane to wa ma shara'idu fa arba'atu sharuɗan ta hudu ne al an an kuna safar washan wahidan Wata shi zan sharaɗi na farko wata zan fuska guda wato ba da an tsaya ba mutum ya tashi daga nan ba zai zame ba sai kano shi kenan kasar ya waje yin kasar ya waje gare shi wato dubatan wahida amma da zai tsaya ya ce in ni kai riga ciku zan tsaya in yi kwana hudu ko kuma in bukata ta ta biya in komo in bata wuce ba in isa zariya in bukata ta ta isa in komo in bata isa ba in wuce kafin eh, ma in ba ta kare ba in ta kare in koyi abin da bai isa kano Eh, wannan bai shi ba zai kafa ba don bai san inda za shi ba kun gane kuma ko da ya san inda za ka tafiya guda wannan shine niyyar da ake cewa kun gane to kuma ba fiye da kwana ni guda ba eh, wani ya tura ta iyamin ba da salasacin mabudin matsalan da ya hita da niyyar abin da za shi na wuri kaza amma in ya yi burdi uku zai tsaya kwana hudu Ah, sun ma yasiru sannan ya ci gaba da tafiya wa yuqimu shi tsaya wa haka za ila an kasar musafa har ya yanke fajar fa innahu la yaqsir ba zai kasar ba wa kaza man la da riga ta bai wanda bai san ba halin mai kiwon mai neman maki bai san inda za shi ba ya samu ciyawa ko kuma bawan sai bace ya fita yana nema bai san inda za shi ba wannan duk ba shi kasar don bai san inda za shi ba wannan shine kenan babu niyya kun gane ba cewa ake yi in za ka fara tafiya batun da gida ka zaka ce na yi niyyar sannan ka tsaye kun gane to eh wadannan malamai wanda bai sanya da ya saba mu littafi malami ne da ka yake faɗa hmm. kamar yaya kamar ya da kanan da ya kwana uku Eh. in ya san in ya san zai tsaya fiye da kwana fiye da kwana uku wato zai kai kwana hudu ko abin da fi haka nan to kasarun su ya yanke ba cewa aka yi kuma ki zauna sai ya kwana hudu din sannan ya kama shi ka sallah ba matukar dai kafin za ka yi kwana hudu kasar ya yanke tun yau. Eh. kamar misalin mutumin da zai je Zaria eh. da Kano hmm. amma zai fara kwana a Zaria sannan ya sai eh, ba zai ku Zaria ba kasar zai eh. da na tsammanin abin da na ke dawo ko kuma kwafi to na ci kwana uku sai zama nan da na cika kwana uku na dawo sai aka ce sai gobe za a bani kasar kwana uku ba yanke kasar sai hudu wato zahaban faqad kuma in ana lissahi wato mil arba'in 48 din nan na tafiya kawai amma da za ka yi tafiya kamar misali mil ishirin da 21 sannan kuma ka komo wannan ba a cewa mil 40 inda da hudu da 24 ba zai kasaru ba don ba tafiya ba ta isa ba kun gane to wala yi sahabu ma a dalikan ruju wala yi sahabu a ba a yi um, komowa tare da wannan bari yi sahabu ruju da hushi ma komowa ana kula da shi shi kadai alsani sharaɗi na biyu al'azmu alaƙar ilma safa ya ga yankewa wa fagen almuta kaddima wata fagen tun daga nan zane na kano min awwali hi min gari taraddudin babu wani taraddudi na cewa zan gari kaza ko gari kaza duk a tamwa tafiya guda to kenan kasar sallan ta same ka a lokacin tafiyar sai kai shi kasaru kun gane su shuru fi wata zan mutum ya fara da kayan niyyar tafiya tun baka tashi ka fara ba ba za ka yi kasar ba hmm. eh. kamar duk garuruwan da yake a to yanzu ka ya san inda za shi wannan bai tambaya ba ya san Kano za shi ko daga Kano abin nan daga nan shi tashi zuwa ko ba haka ba hmm. shi ne karin komai da guri hmm. wannan bai kai kasaru ba cewa ya kai kasaru eh? shi ne yake kamar za a tashi zafi na kano daga kano tashi zuwa mai duguri to wannan abin nan kowa san da kasar ku Ina magana wanda kake wanda bai san inda za shi mm. in ya dai san ga inda za shi na matuƙar kun bai kwana hudu a kan hanya ba kasar ba zai eh. ya tashi ne su kan eh. ya san kan yana eh. fita ba ne kamar nan da ya ci kudu sai abin hawan shi ya lalace kuma nan wurin wurin gyara ya kwana to in dai ya san ya fara ya kai wurin kasar ne yana kuma ganin da ya gama gyara zai tashi ya tafiya wannan kasar bai ba sai ya tashi wato in zai dawo daga can daga a jami'a da ke yi wannan ba zai yi ba to akar masallah eh. misali mutum ya tafiya daga nan zuwa kano in ya je ya san zai yi kamar sati guda shi kenan da ya shiga gari kasar ya yanke to lokacin da zai dawo dole da da su da za su same shi nan kan hanya duka zai duka zai yi. eh to mu ci gaba ko a asali ashuru ko wato farawa fihi da tafiyar falhadari ya kasuru idan adal basatin wanda yake mutumin alkariya ne to in ya ketare gonaki almansubatu ila tilkal balad wanda yake gonakin da ake jinginawa zuwa ga wannan gari al ta bi imada wadan su gonakin nan da yake matukar gari nan gonakin nan na nan suna raye kamar matukar gari na raye to daga nan yake in ya ketare sai ya fara sai ya fara yin kasar kun gane wal amudi wa huwa sakinul badi amma wanda yake ba kauye wanda yake yana gidansa da garni darnuka wata yana sa abin nan itace yana tattangare gidansa shi ne mazaunin ƙauye ya kaso idan jawo da hillata to shi ya ya ƙetare ƙauyensu wato ƙauyensu shi ne kenan duk danginsa da ake cewa bani ne ƴaƴan wane ne duk wato sai ya wuce su don yana yi wasu ita bukoki akan hanya matuka ana cewa yana cikin danginsa Eh, ta wannan da sai ya wuce su wa hiya al-buyut allati yansibu ne dakuna waɗanda yake kafawa da yawo har ne tattara zuwa gare su mm. da shi da dangin sa wa sakinul jabal amma wanda yake mazaunin dutse shi cikin dutse yake ko cikin gogo yake aw qaryatin la bina fiya ko ko gari dan kadan wanda yake babu wani gini wala basatin babu gonaki ya kasur ya zan fasala amma zali da ya shi daga gidansa shikenan sai ka mu kasar kun gane to wa munta al-qasri fi dukhuli huwa mawda'u al-qasri inda mutum zai fara kasar lokacin da ya fita to kuma in ya komo bai yi sallah bai har ya shigo wurin nan kasar ya yanke kun gane arabi sharadi na hudu ibahatu safari halaccin tafiya tafiyan nan ta za halal ko za shi na hajji ko za shi na ganin dangi ko za shi fatauci to sai shi ta kasaru fal musafir lillahi amma wanda yake yana tafiya don wasa ka sai da min gairi hajatin kamar kuma za shi na farauta amma ba don yana bukata ga farautar nan ba in ya zama sana'a ce farautar dai wannan yana yin kasaru amma wanda yake ya ta farauta don jin daɗi kawai wal asi bi safari ko kuma mai zunubi game da tafiyar shi kamar nan bawa wal aki ko kuma wanda ya gudu ya bar uwaye la ya kasaru na su ba za su yi kasaru ba kun gane wato ba su yin kasar eh, eh wasa wanda yake abin nan um, shi ne abin nan wasa wanda yake kamar farauta wanda yake don jin daɗi kawai ba don neman abincinsa ba wanda ake zuwa ba a yin kasar don wasa ce amma da abin nan kamar soja ne za suna wasa wannan aikinsu ne Eh? ya zai sana'a mutum irin wannan da ake yi ga ayin da abin nan ba halar bane ba zuwa yake abin a tattara mutane na su maza da mata da abin ba a ko ba to yana da ake kasar sana'a ce wanda yake ba ta da kyau eh? Eh. wane wato inda an ka ce ka fara in ka komo nan kuma ka ajiye sana'a shi ke ba abin nan koyon abin nan ba ba ka ga ah, an yarda a yi kan dawaki ba da tsere ta abin nan kokuwa ko abin nan da yake wannan koyon yaki ne abin da yake abin da yake yana da manufa shine ba wasa ba abin da yake baya da manufa shine wasa don su yaƙi ne to wasa ne eh? in dai ba abin nan da soja ne an ka ce su to su yi wannan wasa kun ga wasa wannan aikin su ne eh, don koyon yaƙi na ciki wannan ba wasa bane an san manufa amma kawai dai don ka dauka yi abin nan ko kai tata eh, wanda a soja daidai wanda ba soja ba ko ba daidai ba eh, sai in kana yi ne don ka don ka shajja asu ga aikin sojan din yana yiwa mutum ya ce bari in shiga don abin nan eh, don su ga mutanen kwarai ma na shiga su san ba wasa bane a ya yake neman Eh, in ya zo siyasa kana ka tafi ne don ka zaɓe ka kayi ka tsaye da adalci ya halatta amma in don a zaɓe ka ne ka ka tara kuɗin mutane haram ne eh. Eh. sai aka ce da wani duk wannan zai yi daga inda yake zuwa inda zai kawo wannan ya kai a kasan danganta shi mai dokin nan ya halatta shi wa shi a sukan da dokin da hmm. a wannan ba kai ba da amsa ba ba ta ba ce ta wancan malam <laughs> wato kullum za ku a duk abin da za a ce ga manufar shi wanda yake za ta komo ga addini to wannan shi ne ya halatta ko ko shi ya zan wajen nan kasar ya halatta abin da yake bai da wata manufa ta ta wani alheri game da abin nan wannan babu wani shi yake da catar ko a bayyana a kiwon doki to wa kake wa kiwon ne yake nufi da abin nan Shin ba fai mu koma ga dokin nan ne manufa? shaci za yi to in dai shaci ne kaga bai halatta ka taimake shi motsa jiki yana da kyawu don haka wato ya halatta akwai babin sukuwa ma amma wannan ana yin sa ne don koya ana koya mutane yaki sai kaga kenan soja ko kuma kana ana ganin kai in ka shigo zai wannan zai sa mutane su yarda ko su sojan koyar su yi aiki to mafi yawa ai abubuwan ma da suke gudana a tasiri game da kwallon doki ne da suke soja nake yi soja ba babu wata kowane mutum ya ji ba yawa kan sauki wata ne kawai ta maza da man dai ya halatta ko wani abu ya auku baya ai kaga ne daban shi ba wasa in dai za ta yi amfani akwai wata manufa wannan ya halatta a ah, in ya zanta ne ba ya halatta ci gaba ci gaba mai mata ta gudu ta tafi gida to ita lokacin da take tafiya ba ya halatta ta yi amma shi ya halatta ya domin shi ya tafi ita da ita eh, mm. ne to wa ma mahalli ko wurin da ake yin kasaru abin da ake yin wa kasaru kenan fa kullu salatu rubaiya dukan sallah wadda a hudu a da wa kasa ta safar wadda yake a cikin lokacin ta cikin tafiya wannan ita ce zai wa kasaru saboda haka she fala ya kasuru ah, suha walal magrib bayan kasaru magriba ba shi yin da asar kuma abin nan asuba domin su raka biyu wannan raka biyu wannan uku saboda haka babu kasar bare su wannan ne tambaya da kan mutum ne Eh. a wannan in mijin ke cutar da ita kuma tana son ta don ta tsoratar da shi abin ta nuna masa muhimmancin ah, ah, aure da zama lafiya wannan ya halatta hmm. to kuma kanin ta yi abin nan kanin ta yi tashi ba ta kai kara tunda miya alfani alkalai cikin gari a'a akwai inda za ta koma kamar inda ya zan dangi ne ko abin amma ko dangi ne fa ni za su yi masa in ka kai ga alkali alkali bai yi abin nan ba tunda shi yana iya masa fada kuma yana iya kai da hakkin ta gare tana son shi ko tana son shi ne wato a sai wajen alkali bai shi ba amma in ta sake ne ta bari in ta can gida inda dangin mu a don a kira shi a yi masa fada ka zo nan ya halatta amma kuma

dawo sai yamma ah, a ban sai mun kai abin nan ban sai mun kai babin aure wato abin nan kunci tsakanin adalci tsakanin masu saudi'in mutum da ke yankewar ƙasa cikakku ga gari dumaulin ga gari wata in mutum yana tafiya ya ce zan tsaya garin nan in yi kwana hudu to ƙasar ya yanke eh, kun gane ko daga ina an ka samu wannan hukunci domin wato ga hadisi an ce in mutum ya tafi yana ba ko ana iya ba shi abinci kwana uku shi ne na ziyafa ashe in ya kai kuɗi yaron ɗan gari sai ya cika sallah kun gane to eh ko da kana mutum na cikin sallah ne ya yi tunanin dai kai zan tsaya garin nan in tsaya kwana hudu to wannan sallah ta yanke ba zai cika ta kasar ba ba zai yi ta kuma cikakka ba sai ya mai ta nafila eh in ya so ya sake ta eh eh a'a ba ba inda iyaye suke ba cewa kai inda matar ka take in ka isa wurin da matar ka take wanda yake dama tana nan zaune kasar ya yanke hakanan in ka isa inda garin da kace za ka yi kwana hudu kasar ya yanke

to anan ya ta tsaya cewa zai zai ci gaba da kwana hudu zai sake ta harbiya an ka ce abin nan ko mai ya mai ta nafila in ya so ya sake farilla cikakka a shi ke nan sai ya fara tafiya kuma hmm. ka gane wato amma abin nan kuma soja misalin wurin yaƙi in an ka aje su ba san iyaka inda za su kwanukan da za su yi ba to wannan za su yi ta kasar komai daɗe wanda sun kai domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna kwana goma sha tara cikin makka yana yin kasaru walau da cikin salatu sun mabara da fi asna'iha an yi kima da mutum ya shiga cikin sallah cikin sallar nan sai ya yi niyyar ya zauna fana wani ikamata sai ya niyyar ya shiga abin ya niyyar zama fal mashru fi haqi an yansa wa an shawin abinda an ka ta ga sa wato shi mata nafila ya sallama fa inna salatahu idan lam tajizhu hadaliyatan baya halata ya cika ta nan ya atammaha arba'an in ya cika ta hudu ba ta isa ba da adami dukulihi ala hadarin bai shiga da niyyar yin ba wala safariyatan kuma bai yiwa ta ita kasaro in adafa ila haraka atan in kara wata raka'a wala safariyatan kuma bai yiwa ta ita kasaro in adafa ila haraka atan in kara wata raka'a guda li'anna faradahu idan al-itmam da nun farilla shi kasar nan kun gane wannan to mu ci gaba fa'ida ga wani amfani wanda yake malamai da yawa a kasar nan suna yin kuskure a kan shi ku saurara iqtida'ul musafir bil muqim wa bil akasi sahihun wato koyin matafi da wanda an zaune gida kamar yanzu wani bako ya taho ya iske mu muna sallah ya koyi da mu to wannan ya inganta ya sallama wajen aka bai fara yi ga ramuwa ga ci gaba wanda zai fara yi zai fara da ci gaba saboda aka sai ya tashi kawo raka a taɓin wanda yake eh, fatiha kawai ba da tura ba amma kuma ya zauna domin ya raka a biyu kun ga samu zama biyu zaman da ya tare da liman da wannan zama domin ya raka a biyu sannan ya tashi bayan tahiya ya kawo raka a ta hudu da liman na nan kuma zai zauna domin na agurin zaman liman hanya fatiha don ya tashi ga fatiha kawai sannan ya zauna kuma ya yi tafiya domin nan ne wurin zaman liman sannan ya tashi ya ramu wancan ta farko fatiha da sura kuma ya zauna ya tafiya ya sallama kun ga wannan na da wuya ko eh, eh? da ba ta zai zama ga duk sallar suke ke da eh? cewa an kai idan mutini ya bi matafi idan mutini ya bi matafi to um, a shi matafi in ya kai iyakar sallar shi sai ya sallama mutini ya cika nan inda yake an fara sallah daidai amma in ya zan shi matafin mutumin din mazaunin ya makara kuma da raka'a guda wato ya samu raka'a guda kenan tare da liman liman ya zauna tare da shi ya sallama in ya tashi sai ya kawo raka'a ta uku fatiha kawai kuma ya zauna domin ya yi raka'a biyu kun gane in ya yi tahiya ya tashi ya kawo raka'a ta hudu kuma ya zauna domin nan ne wurin zaman liman da ya tafi tare da liman kun gane sannan bayan kanan ya tashi ya rama wacce raka'a ta farko da yamma makara fatiha da sura sannan ya zauna ya kai ya sallama akan sallan magariba eh, eh? to ai babu kasar gare ga kuma sallar sallar kan yi haka nan wato kana cikin jama'a ta farko kuma ka makara da raka'a guda eh. Eh? Eh. ga motar da za ka same shi wai da jama'a bina'u wa qada'un qaddama al-bina'a ka gane to eh kamar yin mutum ya samu a'a bai daidai ba domin wannan don wancan don ramuwa ce eh, amma ga zama zamannai haka ne eh, haka eh. akwai wani kusa gare shi wani nan mai rawani kusa gare ka ga wani nan mai rawani kusa gare ka ya gaya ma dabbar ta gida in ta gudu ta dabbar gida idan ta gudu ta koma daji bai sa a yi farautar ta kamar yadda ake farautar dabbar daji ka gane yin harin ibada wani yanzu bayan kaci ake yi ba sokewa ake yi da wajen sukaci eh bayan ya dauko daga ruku'i eh, samu komai ba kenan to in san ya miƙe sai ya ce Allahu akbar ba kabbara harama ba ce duk wanda bai samu raka a kamila tare da liman ba in ya tashi kamin ya fara karatu sai ya yi kabbara a faye sannan ya yi fatiha da sura shi ɗaya ya koma kuma ba zai zauna ba ya fatiha da sura sannan ya tafiya ya abin ya tashi ya kawo ta don wata hukunci dai kamar ya fara sallah a'a hudu guda ya samu ga limami mai to da liman ya zauna ya sallama ke kawo raka'a eh, ta biyu gare shi amma ta uku ga liman da liman zai ci gaba ka gane sai ya yi a wani fatiha kawai ya zauna sannan ya sake kawo ta hudu ga liman da liman zai ci gaba wanda yake ta uku ce gare shi saboda haka zai zai zauna ko da yake ta uku gare shi domin wurin zaman liman ne da yana nan tare da shi bayan ya yi tahiya ya tashi rama ta hudu fatiha da sura domin haka liman ya yi eh, eh ya yi guda tare da liman you. Eh. Gabar ya taɓa malamai, wanda ya taɓa malamai ya zama. Abin da ya ce ba da nan ba da mata bayyana wani guda wata bi ɗaya da sabi da nan ya yi wani mata والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين. فصل bai na وصفة الجمع بين ne, wato sifar الجمع idan mutum yana tafiya to yana جمع wato jam'i ana yin sa don tafiya kuma ana yin sa arfa ana yin sa musdalifa ana yin saboda ruwa ana yin sa adinin don tafiya kan da domin lokacin da annabi ke tafiya ta buka ya yi jam'i magariba eh, a zahar la'asar ko magariba da isha'i Ah, sai dai wato in abin na azahar ce da la'asar ya fara tafiya gabanin zawali to sai a yi jam'i sai ya bari kenan sai la'asar ta kusa shiga a tsaya a yi azahar da la'asar in kuma an yi tafiya in an zawali ya yi kamin a fara tafiya to sai a yi azahar da la'asar gaba ɗai in ana ganin kamin a sauka wato la'asar ta wuce in ana tsammanin cikin lalurin la'asar za a shiga to akwai zaɗi ko lalurin la'asar na farko ko na ƙarshe haka nan magariba in an fara tsakanin gabanin faduwar rana a jinkirta har isha ta zo a sauka a yi magariba a yi isha ah, ko kuma in an fara bayan ah, a gabanin rana ta faɗi gabanin mutum ya fara tafiya to sai ya yi magariba da isha'i wata ya yi jami'i sai dai abin nan a ba ita ba a yi mata waɗannan waɗannan biyu ɗaya adda akwai jam'i wanda ake ce masuri wanda ya za a dakata sallar farko sai ta kusa fita sannan eh, a yi ta ta biyu ta shiga wannan ana ce mai suri domin ka suranta da hankali akwai jam'i hakiki shine wanda an kai a a la'asar tun gabanin lokacinta ko isha'i tun gabanin lokacin ko an ka jinkirtar da azhar haka shiga cikin lalurinta ko an ka jinkirtar da magariba haka shiga cikin lalurinta wannan duk jam'i ne hakiki jam'u tasirin da jam'u taqdimin da jam'i suri kun gane shine za mu yi magana akwai jam'i na ruwa saboda ruwa in ana magariba da isha'i kawai banda azhar da lasar ba a yin jam'i saboda ruwa wato in an ga hadari ko ya fara ruwa ko kuma ana tsammanin zai auku kamin lokacin isha'i sai a yi magariba da isha'i gaba ɗaya kamar yadda za a bayyana mm, a zahar a eh, sha biyu da wani biyu ko ah, ah, ah, lokaci ya yi hmm. wata wata jam'i bayan salatai ne jam'i sifar jam'i tsakanin sallah biyu almustari ka kai ne fil wakati sun kai tarewa ga lokaci wannan jam'in na rukusatun wata rukusa ne wato tarewa cikin lokaci an ce azhar da al'asar sun yi tarewa to tarewa cikin lokacin azhar sun kai tarewa ko cikin lokacin la'asar sun kai tarewa malamai sun rikice in an ce cikin lokacin azahar sun kai tarewa wato mutum ya jinkirtar da azahar wato abin nan sai saura misali raka a kafar ya yi azahar ya yi la'asar yana gama la'asar sannan lokacin ta ya yi wato la'asar ɗinsa kenan ta yi domin kenan an ce cikin lokacin azahar sun kai tarewa in an ce cikin lokacin da asar suka yi tarewa farkon lokacin da asar suka yi tarewa wanda ya jinkirtar da azahar ɗinsa sai bayan lokacin azahar ya shiga sannan ya yi ta sannan ya yi da asar bai yi laifi ba wato kenan lokacin da yakan tsallaka har ya shiga cikin sallar la'asar da gwargwadon yin ta saka an ce washtaraka ta bi kadari a hadihima washtaraka ta bi kadari idahuma sun yi tare a gwargwadon ɗaya su a zahar ta shigo ko ku la'asar ta shiga la'asar ta shigo ko a zahar ta shiga sun yi khilafa a zahar farkon la'asar hmm. to ai jam'i tsakanin su rufusa ne wata sauƙaƙewa ne daga Allah idza kana fil barri dunal bahri in mutum na tafiya cikin ƙasa yana tafiya ƙasa ne domin nan ne a aje a yi alwala a yi sallah yake da wuya dunar bari amma ana tafiya cikin teku wannan babu wuya saboda ka ba za a yi jam'i ba don waɗanda a cikin suke tafiya cikin teku raunin suke cikin jirgi kun gane eh? wanda aka cikin jirgi akwai wata lalura gare shi eh? ana magana waɗanda ke hawan doki suna tafiya ko mota ka hau kana zama hmm? Hmm? akan kasa akan ruwa ne akan yake ka gane to ban in rana ta guce alal musafir ga matafi wa huwa fil manhal yana ga mashaya manhal wurin da ake shan ruwa aw huwa rakibun ko kuma yana yana akan dabba wani wannan zuwa ya yi ya sauka ba da gudu bayan faduwar rana jama'a bayan salatin sai shi jam'i tsakanin sallah biyu jam'a suriya jam'i na su na surantawa yuki wa zaura ya auka da azhar fi akhir a karshen lokacin ta wal asr sunan shi la asr fi awwal lokacin farkon lokacin ta to nan mai littafi ya ya dunkula hukunci biyu ya ƙetare guda ya yi hukunci ya faɗi guda ku bari in karanta muku kuji fa idza zalat ash-shams in na ta gushe alal musafir wa huwa fi mana yana ga mashaya yayi niyya in za tafi zai tafiya ba a lokacin nan zai alwala ya salla azhar da asar ba wannan jami'in jam'i da kadin ne ne ke tare bai faɗa ba kun gane to hawa huwa rakibun ko ko a dinnan nan lokacin da rana ta gushe yana akan dabba shi bai tsaya ba balle to ne zai dakata kai karshen sallar la'asar sai karshen sallar azhar wani wa nuzula ba da ghurubi ko bayan ya sauka bayan faduwar rana jama'a bayyana salatai jam'an suriyar sai shi jam'i tsakanin sallah biyu sai dai inda yake ya sauka don azhar bayan da la'asar bayan la'asar ta shiga jam'i suriya amma inda yake bai fara tafiya ba shi wannan kaga zai sallar zahar da la'asar wannan jam'u ta kalilin ne kun gane ko yuzu eh, zuhra fi aka akai wa kaddala asar a za a karshen lokacin ta ga wannan magana ta biyu wal asar sanan shi da asar fi awwal waqti farkon lokacin kun gane abin da nake nufi to hmm? ya rage wani abu mutum duk abin nan yana da abin nan ba wanda ke cewa ba ni kuskure sai qur'ani wanda yake ba ni kuskure ya ka kafirta dan ya kare ta qur'ani awala tadabbaruna al-qur'ana walau kana min indi ghayri allahi lawajadu fihi ikhtilafan katira matuƙar mutum ya yi wani abu aka ce nan ya yi kaza don Allah ya nuna shi kima shi ko kun fahimta ko kun gani wannan in za ka yi rubutu sai ka ta yi kana shi ba kana gyarawa amma duk da ka qur'ani an ka saukar babu gyarawa ba komai ba rubutu ba komai amma duk da ka babu kuskure a ta wa shi ne an ka nike son ku gane <laughs> ka gane ah, a ta a ce sun yi kuskure sannan su ce ba su yi ba a ba wai sun ce sun yi ba kuskure ba wanda ya ce ban kure gaba ɗaya ka gane yana yiwa ka ce ya kuskure don kana yaro ya ce a ban yi ba kai ne ba sani ba ka gane ko to amma da yadda ba ya gane ya kuskure bai komo ba inda ka ce to alga ta wani ka komo waka za ya zana wannan zo da bada lishirari haka nan yi niyyar sauka bayan jan rana wa qabla al-ghurub ga wani faduwar rana duk haka da yana iya jami'i ganin ko da akwai saurin lasar da la'asar na lalurinta kun ga ya shiga kun gane ko wato la'asar tana da laluri biyu tana da laluri muqaddam tana da laluri muakhar da rana ta yi zawali muhtarin azhar ya shiga lalurin la'asar ya shiga na farko sannan in lokacin la'asar ya shiga muhtarin ta ya shiga lalurin azhar ya shiga da nan kuma har rana ta yi ja lalurin ta ya shiga ya wuce da lalurin da aka zahar a faduwar rana kun gane wato tare suke kenan wajen ma ubayin da magarib wani isha ilil matsar ana jam'i tsakanin magariba da isha idan ruwa wahada shi kadai aw ma azulmata ko ko ruwa uh, uh, tare da duhu wa da lata wato ga ruwa ruwa dai ko ko duhu da lata wato sai a yi jam'i don kada mutane su wahala eh ga laka kuma babu lan abin nan balan sarki ba wata farin wata to sai a yi jam'i la ma zulmatu wahada amma don duhu kawai ba za a yi ba mafi tsini eh, wasu fi da tsini wahadahu qawlan to in an yi jam'i don laka kawai amma akwai haske wato akwai magana bi mashhura ko wani shahararre eh cikin ah, magana da na misalin magarba hmm. ah, ne Ya sai ya daga waje ko kuma yana cikin lokacin da zai ce Allahu akbar ya zai sallah daga waje ya daga waje lokacin da Allahu akbar ya san yana kabbarta magariba kuma bayan zai isha isade a'a a zahar eh, kana iya magariba ka tauka iska suna jami'i ka kaga inda akwai wannan sharadi ba za ka iya bi ba ka gane hmm. Hmm. eh abin nan ba don abin nan su san abin da za a yi ba in baka faɗa musu ba sun san abin da za a yi eh. Eh. wanda ban ji ba wanda ya ci masa gobe hmm. eh, sai zo masallacin don yana tsammanin cewa magana ba ce

an kan gama shi kenan ah, a ba za su zauna kamin su sallama ba amma da kuma yi magari ba ya iske su a yi raka a kudu ga a yi raka a kudu za su hmm? ko ba yi wa bai yi wa shi jam'i kenan shi ɗaya ba shi yawa kun gane to ah, wato eh? ruwan da ke sa kuma a yi a yi jam'i wabili ai wa huwa allazi yahmilu yahmilu awsat an-nas ala tagadi ruusin wanda yake zai sa mutum karamin abin ba karamin yaro na yaro ba wanda abin mai daukar riga ya lullube kansa to in ya kai ruwa na iya sa a dauki riga a lullube kai yana ana iya jam'i saboda shi kun gane idan hadara qabla salati maghrib in ya zo gabanin sallar maghriba falau hadasa ba bada shuru fiha ko kuma ya zan abin wa aula ba da faraji min hafa innahum la yajma'una da ya ruwa ya auku bayan an gama an fara ko ko an ya gama ba ai da yana niyyar jam'i kad fatat binan ala anna mahalla awwal salati al-ula kun fahimta ko wa mithlu matal waqi al-matal mutawaqi li qarina li ta alaihi wa ta'u ba sharadi ne sai an ga ruwa na sauka ba ko da an ga yana yiwa shi sauka ana iya yi wato an ga ruwa na sauka ana iya yi ko kuma mutawakke ana tsammanin zai auku ga hadari ya abin nan duk da haka ana iya yi in an gama ruwa ya dauke ko kuma ya wuce duk da haka dai sallah ta yi in ba so in liman bai zauna har shafaki ya bace ba in ya zauna har shafaki ya bace wannan sai ya sake isha'i a ah, in ya sake hada mu kenan eh a ah, to <laughs> shi ke eh. Eh. Eh. an yi wannan kana bacci kana ina

wasu fatar jam'i li zalika ga abinda sifar jam'i ga wannan an yi azina lil magharibi alal manar wato liman wato ai kiran sallah shi mai kiran sallah shi kiran sallah don magariba bisa ga al'ada wato kenan bisa kiran wurin kiran sallah awwala waqti a farkon lokacin ta wa yu'akhiru salata ha qalila amma anan jinkirta sallar ta kadan thumma yu'adhinu sannan wato kenan sai ayi ta sannan shi kiran sallah dan isha isha cikin masallaci A azanan a kiran sallah wanda yake da sauti kaɗan domin lokacin da bai yi ba don kada na waje su ji amfani ga waɗanda da a cikin masallaci kawai kun gane sun mai sallu na sannan su yi sallah ta kaula majibi jawaban mace wa shafaki sun man sai kun sannan su juya wala yi yusalluna al-witr ba za su yi sallah wutri ba illa ba da majibi shafaki sai bayan bace wa shafaki wato bace wa shafaki ah, wato wutri farkon lokacin sa wa shafaki bayan sallah isha'i ba a yin wuturi gabanin sallar isha'i kuma ko an yi sallar isha'i ba a yin wuturi sai shafaki ya bace saboda haka wata waɗanda yi jam'i sai su ta ba za su yi sallar abin nan ba to da annan waqata la yadkhulu illa bi wajibi lokacin wuturi bai shiga sai shafaki ya bace fa in salluhu qablahu uida ba'dahu wato amma in mutum ya yi sallar shafa'i ya yi wuturi a nan masallaci gabanin shafaki ya bace to sai ya sake وترك جمع الظهرين بعرفة جمع تقديم والإشاء و بمزدلفة جمع azahar da la'asar a muzdalifa wannan ba na tafiya ba ne na aikin hajji ne don kun ga tsakanin maka da wurin aikin hajji wurin mina iyaka mil goma ne domin daga mina Um, um, um, uh, arfan abin mil tara ce eh, daga daga makka daga mina mil shidda ne saboda kun ga ba don tafiya yake ba aikin hajji ne haka Allah ya yi wato abin nan za a yi jam'i tsakanin eh, da rana ta gushe ana son mutum sunna ne mutum shi wanka don tsayin arafa sannan a yi sallar azhar da la'asar jam'i kuma da kasaru azhar da la'asar duk sai su biyu wato jam'i ne kuma kasaru ne duk wannan ya keɓanta amma ga masa ba ahmadu na hambali yana ganin ba don hajji yake ba wata don tafiya ne domin ya kiyasin sa ga jimu'a an ce idan kana garin garin da ba na jimu'a ba ka fita da mil uku jimu'a ba ta waje ba gari ka ka zama tafi kun gane ah, kuma ah, abin nan gashi arafa in mutanen maka an sai fito mai na za su yi jam'i tsakanin mai na ga da da makka mil uku ce saboda ka shi wata mil uku shine jami shine abin nahe shine kasaru shine sallah shine tafiya wato gare su idan mutum ya tafiya mil uku sai ya kama kasaru eh? ina da mariya akwai daji <laughs> eh wani da kenan da yan fara da niyya ana iya gamawa eh, kuma haka nan jam'i tsakanin eh, tsakanin magariba da isha'i a muzdalifa shi ma sunna ne daga cikin sunnonin aikin hajji kun gane kowane ana yin kiran sallah ana yin ikama kowane da kira biyu da ikama biyu akwai wani jam'i kuma tsayin kare idan mutum ba ya da lafiya yana ganin ga rana ta yi zawali amma kamin lokacin azahar ko lokacin da asar ya zo su ma za su same shi wannan kuma sai shi ya yi alwala ya azahar da asar gaba ɗaya ko kuma irin masassara mai hana shi jin daɗi sai shi alwala shi sallah ya yi azahar awul jununa ko yana da mani hauka za ka iske shi sai ya yi awul nafil ko ko irin masassaran nan mai sa mutum jikinsu na makarkata awul mai da koko abin nan yana tsoron jiwa eh, kamin da asar ta zo ban iya tashi to in ya yaji abin nan kamar irin ciwon da ya saba sabawa da shi huwa dauka shine abin nan jiwa Allah ce la ya tamalaku nafsu ma aha min kiyamin aw jibiltum bai ya tsayi ba ya zama eh shine kun gane ko in ya sallama amma da irin wannan in ya warke lokacin sallah ta biyu sai ya sake in ko bai warke ba shi kenan ta yi wanda yake jira wanda yake jira za a yi mishi shi ma yana iya yi domin abin nan mai bambanci da su da su ma eh. ah, abin nan mafi yawa mutane kusa ne da yawa waɗanda yake in manyan mutane sun zauna asibiti eh, dangin su za su sai su dora taimakon su amma ba su taimakon su ga yin sallah amfanin ka dai ka iske ka zauna tare da shi shine ka yi mai alwala ka abin nan Eh, ka sa shi ya yi sallah in ya zama yana iyawa ka da na, in bai iyawa yana iya kana iya rungume shi ka rungume shi ya sallah in bai yiwa duka ka dai taimake shi amma ka sai ka zaune kai kawai ka kyale shi wannan ba daidai ba matukar mutum na da hankali ko idanunsa ba su iya motsawa sai ya yi sallah da gudanar da ita haka nan sai in ya rasa mai bashi ruwa wannan kuma ta kumce saboda rashin ruwa da wurin taimama wa man jirgin yajid ma'an wala mutaimama kun gane ko amma su za ka yi suna iya tambaye eh ka kana iya a sallah mu taimake ka ko ko yaya ko ka yi sallah in ce a ban iya yi ga abin ta sai a yi masa hmm. ai kamar da eh a suna yarda ba manyan mutane babu yadda ba a yi a ah, to ko kana ne kana da dan uwa ka tafi kana tsaron shi me amfanin tsaron da kake masa ko bari ya sallah ba kawai gudun da yanki kai ya faɗo da bisa gado ya ce sauran ka duka in ba iya alwala saboda zan ami ya kuta ya ɗauko masa kafa ya ɗora abin nan ko dutse ya ɗora yanke zama a kai akan eh. alwala kamar ta tahara to wannan yana yiwa a yi masa in ba yiwa fa shi kenan ba wannan abin nan cewa an kai wutar da kazanta farilla ne wajibi ne ko sunna ne ga maliki ya sanar aka ma sunna ne ga wata abin nan saboda haka wanda ya sallah da tuwa mai najasa ko kuma da jiki ne akwai sashi amma da ya alwala in akwai lokaci yake sashi an babu lokaci ta yi eh. matar shi dai in ba matar shi ba wannan sai shi da kashin haka nan don taba al'aura shi haram ne amma wannan gusar eh, da ita sunna ne ko ba haka ba za ka yi mai abin nan don neman suna ana yin haram hmm. a shi abin nan ba ya san ana yi mai ba ko bai san ana yi masa alwala ba to biya niyya yaya abin da ba na ka ba za ka yi niyya shi bai san ana yi masa ba to bi an niyya san ana yi masa to fasunan ko a sunan da mu'akkara sunoni masu ƙarfi wato abin nan sallah ta tafi kashi biyar akwai sallah wadda an farilla wadda yake farlo aini su ne biyar azahar la'asar magariba da asuba farlo aini kenan akwai abin nan farlo kifaya wadda yake in wani ya ya dauke mu kamar ita ce sallar eh, sallar janaza bayan kana akwai sunna eh, wadda yake an azaba mutum ya ta sune nan yake ta muakkada ta abin nan bayan haka na akwai ragiba ragiba wadda yake bata kai sunna ba mata ta wuce sauran nafiloli sannan bayan haka na sauran nafiloli kun gane eh, kamar raka'a bayan magariba ko a biyu na raka'a da sujudi waɗannan su ake ce mai riba ba su kai shafa'i da yi ba ba su kai idi ba ba su kai sallar um, abin nan roƙon ruwa ba waɗancan sunnoni ne